أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مليتين ثلاثة عشرين دقيقة وترمضان شكرا تدبو إيد دليه دولة أربعين دبقي قوما قوتا مال شكرا تدبو دولة عشرين دشدة قالوا كانت تتمو يمكن أن تسكزومنا تتمو شكرا بدا كراتو السلام عليكم مالا الله يقارى مالا كيرا نيسان كوانا آمين ana ina tambaya game da masu mata biyu kuma ba su adalci a tsakaninsu menene hukuncin waɗannan da ba su adalci tsakanin matansu? Kuma da sun karanta sun sani amma kuma ba su yi amfani da shi masha Allah Allah ya saka da alkhairi kamar yadda ka faɗi irin wannan sai dai a ja kunne a faɗakar adalci sifa ce ta Allah zalunci sifa ce da ciwon lafiya da tsaron mutunci da ba da ilimin addini da ba da kwanciyar aure duk waɗannan ana ba da su bisa ga adalci mai adalci shine kowa ya samu daidai buƙatar saba tare da an fifita wani fifitawa bayyana na ƙasa. ba ga kullum ina faɗi cewa a yi adalci tsakaninsu ga matsuguni da ɗaki misali a nuna labur da sayan auna an tabbata girman ɗakin ko daidai da na wace ba haka duk kayan alatun da ke kowane ɗaki a same shi a wani ɗaki haka cewa a yi musu adalci ga sura bai nuna sai kayan musu yunifon kawai 'yan makaranta ko nasir ba amma adalci abu ne da hankali ke fahimta idan taba wannan a tamfa yar dubu wannan leci 50,000 dubu hamsin a ga zahira hansar da adalci abubuwa wa'in nan wanda da ke na wani an na bukata abinci ana iya samun bambanci na yanayi misali wata tana zaune a garin da ta sawa da abincin da tsayar ba ta saba da shi ko yana da mata biyu ɗaya a sakkwato misali ɗaya a kaduna to misalin abin da take ce a sakkwato ba lalle ya daidai da wanda ake ce a kaduna ila kuma ma misali a malaysia yake aiki a arzibarci a can yana da wata a nan najeriya abin da suke ce yana zama iri ɗaya kusan da ko da duk a gari guda suke iri guda ne kabilar su guda yanayin su guda ci ba lalle ya zama ɗaya ba to shi ne in ka ba wannan guda ita ma mai uku a wata guda uku wata guda ta ce ta wata ka mata uku da wata uku aka ba ta da girman jikinsu wannan a tamfa yadi hudu ke mata wannan a tamfa sai an cika yadi biyar to in ka ba wannan yadi uku ka ba wannan yadi biyar sai ce baka ce ba to abin da ke so a fahimta babban abu game da adalci tsakanin iyali shine a kula da kowace ta samu bukatar ta gwargwadon iko ba tare da an tauye ta in ka cire abubuwa da an na lalura ta dole akwai abubuwa na bukatu sannan kuma kowace bukatar ta daban da wata akwai bukatar rai akwai bukatar yanayi kamawa misali wadda ba ta da lafiya ɗauka misali wannan tana da ciki wannan ba ta da menene babbar sifan mace mai ciki ce kwaɗayi ko ba gaba to kaga nan ta bambanta da wacce wataƙila abin da take kwaɗayi wannan ko son ba ta haka za ta wajen ta ita dai gwalo ma take ila ma a lokacin ma babu a gwalo. wata ce yalo take su wata mata ta da mijin su take dare ta ce gori ba ta sai ka ci adalci shi ne ya nemo ta gori ba ya nemo wancan so abin da tare kan da bayani su kansu mata yana da kyau su fahimci menene adalci sannan banda abubuwa na lalura kawai ce akwai kyautatawa amma ya halarta gwargwadon kyautata mace gare ka ka kyautata mata ni ina ɗaukar shi wajibi ka samu mace abubuwan tsafta da kwalliya gwargwarin bukata amma mataki mataki ne kina iya shiga shagon cosmetics ta kashe dubu biyar tana shiga ta kashe dubu hamsin idan da za ka ba su dubu biyar biyar ka ce su sayi kayan kwalliya wanda kai za a yi ma kwalliya nan ko shari'a ta ce su yi kuma haƙƙin ka ne ka samar da su to kana ya ƙara ma wata dubu goma ka ce ke kuma na sa kwan turare mai ƙanshin gaske da kike so yake sau shi saboda kyautata wata gare ka wanda wannan ba ta yi ba zalunci ba ne wannan musamman akwai adalci wanda mai shi ya sauka daga haƙƙinsa aiki yake yi birni yana da mata ƙauye yana da wata mace a birni ko kuma sai zuwa wata mace a birni amma kwana biyu yake a nan birni kwana biyu da wuce yake a ƙauye kaga tun lokacin auren bisa yarjejeniyar cewa ta birni ita da kwanukan aiki ta tsawai ta da wujen. kaga ganin ba a yi adalci ba na daidaita ko amma yarjejeniya ne mai da laifi idan to asalin auren aka yi shi bisa sharɗin mace ta zoka daga haƙƙinta malamai na ba shi sun nikahul misiya wata auren da mace ta sauka daga haƙƙinta قلت قلنا يا سامة أسلي دقاء حديث إن ناس أودا بنت زمعة رضي الله عنها هذا سنة من قال لها زي أوليك تكتري شنين أتسوف فا كان يعني يقول بقاتا أولي قلت ني إنا ده بقاتا قلت تقوم لها عند إعياء قلت إعياء أنا كذودس ضمنامو طبعا بابا في عرس مرعيني ya ce to kuma fa ina da matsanancin kishi ya ce to zan miki addu'a Allah ya fito da miki shi nan ka wannan matsala ce mace tana da shegin kishi za a zaman lafiya to da aka cin wani lokaci ban ta manyanta sai ka ga ita ba ta da buƙatar ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai da wannan dogon bukata to tana tsoron rashin buƙata ya sa ya sallame ta ya auri wata sai ta ce masa manzo Allah ni ko ina so in wani abu take menene yace menene ita in ka amince ina son ba da kyautar kwana na ga aisha sai ta zaɓi matar da ta san ya fi son sauka wurin da saboda ita ce karama ita ce yariya an bi moriyarta kuma akwai so na musamman tsakanin sa da ita to tun daga lokacin duk matan manzo Allah kwana ɗaya ke musu amma biyu ke ma aisha sau da ba ta da kwana ya ka tana cikin gidan an bukatar ta zo a yi fira yadda ake da kan tara su a ɗakin ɗaya su yi fira sallallahu alaihi to matsalar adalci tsakanin mata matsala ce mai ɗan faɗi na ɗan buɗa kaɗan saboda bayani bisa ga wannan tambaya wadda yanzu yanzu ne mata zo wannan tambaya tun shekaran jiya take ya ce assalamu alaikum Allah shi ƙara malin lafiya bayan haka yana tambaya kamar haka ni ne na an su kuɗi ga wani domin in sayo masa wani abu sai aka samu ragowar kuɗi bayan haka sai muka haɗa kai da wakilinsa muka raba kuɗi a mu sanar da mai abu ba kuka yi zalunci wancan kuka yi sata to yanzu wannan wakilin ya rasu sai ko ka tsorata amma dai dukiya na nan kuma ni na ji tsoron Allah kada ni ma in mutu ban biya wancan haƙƙinsa ba kushin dole sai na gaya masa haƙiƙanin kuɗi? ko kuma idan na ce wani na zalunce ka ni da marigayi wani don Allah ka yafe mana ko mu biya kashin hakan yayi a wannan ya nuna kenan shi mai tambaya ya jefa kansa a sabga ta haram ya yi zamba cikin aminci domin ba sata ba ce wannan zamba ce sata shi ne ka sanu ka ɗauko abu wanda ba haƙƙinka ba amma wannan aikinsa aka yi ya rage bisa amana ya bai ya dawo da kuɗin sai ya cinye kuma sai ya ci shi da wani wancan ya riga ya rasu ya fuskanci hisabi shi kuma yanzu yana nan duniya yana nan za ka yi rasfiyin da kai da shi ɗin duka za ka cece amma za ka duba yanayin shi wanda kuka ɗaukar kuɗi idan ka fahimci mutum ne ba hagu sun yi sabin da ba hagu ko mai wuyar sha'ani wanda wannan ya ce watsa taron ku kuma yana ya rika zagin wancan marigayi ko da an kawo haƙƙin ko ba kawo ba ka bi wata hanya ta maida masa haƙƙinsa ba tare da ya sani ba kira ta da wannan malamin sai fita waka kana iya bashi wannan abin da sigar kyauta kaga bai gane kai kuta kake so kai da haƙƙinsa da kai da wancan na taimaki wancan don shi ya riga ya tafi amma nan sai ce kuma dukiyar tana nan to ban gane ba in kuɗi ne ka ai ba su nan an kashe ko to ko suna nan ko ba su nan dai ka kama hanyar mai damashi idan ko mutum ne mai sauƙin fahimta to kaga in ka sanar da shi har yau ka tona asirin wancan amma kuma kana tona ne don ka neman masa mafita ka dai diba mai ne asla ya ci maslaha kai da za ka kubuta da kai da shi wallahu ma'ala assalamu alaika ai ba alaika ake cewa alaikum ake cewa yahuda ake gaida alaika wala ya azri ya ibada Allah ya kara lafiya da nisan kwana malam gaskiya muna jin daɗin tafsirinka Allah ya kara basira shi kenan ba tambaya to amin na gode ina ban karanta wannan tambaya ba jiya ko shekaran zai nake ganin aminci Allah a gare ka Allah kara lafiya ilimi imani da lafiya halan kanin bayani kan yadda zan yi na samu falalar da ake samu ban karanta ta ba Kanin bayani akan yadda ake yadda zan yi na samu falalar da ake samu bayan sallar asuba in har na samu sallar asuba ban tashi ba sai da rana ta fito shin ko da na yi magana da wani malam don Allah a yi muna cikakken bayani akan wannan falla a kun gana ni ban gane eh eh Thank hmm. you. ai kuma nan ya ce in abin nan ban tashi ba sai da rana ta fito a ah, na fahimta ah, a na je gana na je gana har ma na dawo eh. wata abin da ke so ya ce shi mutum da ke so ya ribaɗi bayan sallar asuba ya zauna har rana ta fito ya yi nafila sai ya samu falalar hajji da umra ka nan sun sai to amma ko da tashi rana ta fito ai shikenan kuma fatal awari ya ma ta sai, inda lokaci ya wuce sai ka hari gobe in Allah ya kai sai dai in Allah ya karbi sallar ka da kai bayan rafi ta rana bisa ga uzurin bacci kaga ka gode ma Allah amma wata yawa sai yayi magana daga lokacin lokaci sai ban gane akwai yanzu da ana ce da ta ba magana sai yayi magana O oh, to yanzu eh na tuna na tuna magana gane wato yana nufin yayi riba din amma kuma tsakanin ya yayi magana ai cewa ba a magana fa jama'a ba fa nassi ne ba cewa ba a magana har rana ta fito ko kuma mala'iku su ne maka magana su ne maka eh, addu'a matuƙar ba kai magana ba za ka ne ba abin nan raunin fahimtar karatu ne innal mala'ikata tastaghfiru lahu ma lam yuhdith ma zala fi makanihi alladhi salla fihi ma lam yuhdith mala'iku sune masa addu'a in yana nan inda ya salla bai daga ba sannan kuma matsar bai hadasi ba ma'ana bai tusa ba da ya rigi ba alwala ba to in alwala ta wani mala'iku gaba suka yi ba su wari gane Kana cikin alwala suna baka to sai wasu malaman suka karanta shi wanda suka ce malam yu in kin dau labari ba haka yake ba kun gane ba magana aka ce ba a yi ba shi za ka ji yana salawatu ya gudu baki wani zikiri yake bai magana ba haka ba ne a tusa aka ce kuma ƙarshen da ya sake tusa yi mai tsari bai damu ba saboda bai fahimci karatu ba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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جرفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ولا يتعوج ابتامكم اذا سبب متوها سكا زومة أيام حضر أحدهم الموت متوها تزومة أيام كأن يرقى يموتوا ترقى تزويا متوا أقول وسيئة akwai wani magana da shi ko hukunci sai aka ce idan mutuwa ta zo ana nufi idan dalilan mutuwa su misali mutum ne ya zazzabi mai tsanani wanda yake gudun bai tashi ko kuma ya yi hatsari har ya fara ji a jikinsa cewa jinin da ya zuba a jikinsa da waya ya rai misali ko bai samu agaji wanda zai abin nan wadace shi ko kuma misali aka soke shi ta inda yana da wuya a tsira kun san sayyidina umar radiyallahu anhu yana sallah abu lulu'a ko ya kafa masa wuƙa da ciki kuma ya farki sannan wukan nan sai da sai sati biyu karkashin ƙasa ya sa mata gishiri da kokanwa da wasu abubuwan da ke sa ta yi tsatsa domin in aka yi tsatsa ya shiga cikin jini to fitanus ko wani mugun ciwo zai kama mutum yadda zai wuya warke musamman azamunan da babu ci gaba na fannin likitanci to sai aka kira likita sai ce a ɗan dama kunu a bashi aka bashi kunu sai ga ya fita a hanji inda aka soke shi to kaga in yanzu ne sai a ce a gaggauta zuwa tiyata a rufe hanjin ko kawai sai ce a ce amirul lumin kai wasiya mana an wuce abin da muke iyawa سألت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب الوصية عليكم الوصية شين نائب الفائل لكتب الوجب تامكم وأمره تامكم هي الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن أنت قد اللي لموت بكم مثال يا يسوم فندينا قدن وبذي كاشبا مثل شيء يدينا دماغني أما دمسنا in mutu ya kawo labin ya san cewa baya nesa da mutuwa ana so yi wasu a matsayin Allah ya sa sharaɗin biyu ki za hazar ahadakum sun ce in taraka khairan ai in kana sayatruku khairan in zai bar kuɗi kuɗi a nan shi ne aka kira alkhairi wa innahu li hubbi alkhairi la shadid akwai tsananin son kuɗi alkhairi haka kuɗi alheri ne amma in sun faɗa hannu mai kyau amma a nan alkhairi yana nufin almalul kasir mai yawa a shekara alif da ɗari tara da tamanin idan mutum ya mutu ya bar naira dubu goma a babban attajiri ne domin a lokacin sabuwar fijo zu suke siya manyan kuɗi ne in kana maganar filaye a cikin birni mai naira dubu goma sai ya yi yanga sai ya zaɓi kamar fili guda ashirin a yanka masa ya biya ni gaba na an yi cinikin gida a wannan shekarar da ke faɗa 1980 a kan 42 kan 42 nawa kenan a jama'a jaka 42 jaka naira 2,000 so 42 dubu 84 gida ne kasatacce irin da sauran gidan laka ne amma babban da su. kaga wanda ya bar naira dubu ɗari a wancan lokaci sun har da yi wasiya ba ya zalumi ne ya yi sharri ko to amma yau mai dubu ɗari mai zai wasi ce ciki <laughs> mai miliyan ɗaya ba mai zai wasi ce eh ake in dai birni ne kam miliyan ɗaya ba kuɗi ne amma karkara da sauƙi ina malam jamilu sabon birni eh? ba gobirin kwarai bakar aka jiga ba gobirin kwarai ne malam a karkara wanda yake da naira dubu ɗari dukiya ce ko ya kamata ya wasu alkhairan anan yana nufi kenan kuɗin da ana ganin sun ishi iyalinsa za su raga shi ne khairan don haka sai Allah ta'ala yake iyakance su da wani amount wanda za a ce in kuɗi ya kai kaza saboda me kawai lokaci canzawa yake kawai khairar kuɗi mai yawa yanzu kana birni misali kana da miliyan hamsin to gaskiya irin kai kamata kai ce sai zan da kaɗi ba wa kanka kai ce ma wasu to wanda ya rage iyalanka su amfani to ina kuma ce yana da miliyan ɗari biyar annan inda ya wasiti ya ishe da ina ga a ce ya kai miliyan dubu ba su ne masu miliyan ne ko masu miliyan ɗari ba yawa gare su ba jama'a talauci ya fi yawa kai marasa miliyan ma ina ga su suka fi yawa wanda ma complete miliyan bai da ita wanda ya bura ganin kamar ba kuɗi ba ce saboda abin da kake yi ya taranta. a makaranta muka gina ɗakin mai gadi a miliyan ɗaya da yankai ɗakin mai gadi ɗaki guda ba falo a toilet in koridon da zai aga benci ya zauna miliyan ɗaya da wani za ga ba ci ba ne kenan saurayi yanzu miliyan ɗaya ba ta gina masa gida lafiya ko da yana da fili ba ta yi ko naira dubu ɗari da arba'in na gina gida na farko makasaitaccen gida da komai da komai a bakin titi naira dubu ɗari da arba'in kuma ga lokacin na kashe kuɗi ba Allah ya kashe kuɗi ba a shekarar da na fara ginin kuɗin kujerar maka naira dubu ashirin da hudu ne ta ga wajen sama da kujera biyar na aikin hajji ko shida da narki miliyan zai kai miliyan hamsin ko gaskiya irin wanda biya a yanzu ina sai miliyan hamsin ke gina wani yana nuna maka yadda alkur'ani ke zaɗin kalmomi don ka san milladun hakimin hakim Allah ne yin ƙur'ani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba idan mutum ne zai yi zai kawai kiyasi da abin da ya sani duk wanda ya bar dubu ashirin wallahi har yau ina tuna wanda ya addu'a ya ce shi dai kada Allah ya ba shi miliyan saboda yana ganin miliyan fitina ce musiba ce yana da rai a yau kaga <laughs> lokacin sada yake ta dubu iyakar kuɗi ne dubu iyakar kuɗi ba ka sai ka dubu har sau dubu ta yi yawa ko yanzu sanar kana iya cewa ni dai ban so in mallaki miliyan dubu har ta zama min fitina sanar kan zai faɗi haka a ne wala miliyan dubu bai jini ba da mashi hankali don ƙarshen ta sun biyo na kaya zai yi daga Legas ko Kano wanda a da da fan ɗari biyu naira ɗari hudu kenan sai ka cikin mota da kano kai ta kaya Allah ta baraka wata ala ce in mutu ya bar kuɗi wa'inda ake istitawa da cewa sun yawaita to alwasiyyatu yayi wasici dai da wani akarami ya keɓe ma uwaye ya keɓe ma makusanta wannan aya ta zo kafin Allah ya fayyace gado da ba uwaye nasu a da zamanin jahiliya ya'ya kawai ake motsi ya'ya kawai ake bama dukiya sai Allah ke to su kuma iyaye ka ɗiban musu abin da kake so ya zama na suka ce in na cika gona ta wuri kaza a ba baba sannan abu kaza iri kaza tumaki na na wuri kaza a ba inna ko mama alwalidai wal aqrabin ya ba ba kusanta baka in mutum na da kuɗi kusantar da ba su gado to su ma sai a ba su haka da aka ce walidai iyayen da ba su gado suna za ku yayin da ba su gado misali kaka lokacin da uba na nan baya gado amma in akwai kyautatawa kana yi cewa ko na mutu kaka na na bashi kaza sannan akwai iyaye na bangaren uwa ba su gado baban mamaka bai gadon ka wanta bai gadonka ƙaninta bai gadonka ko akarabi ne kuma suna shiga cikin walidai ne nan. don haka sai Allah ya ce ka ware wani abu kai musu wasici amma bil ma'ruf ayi da duba da nazari da abin da ya dace shine al ma'ruf ayi abin da ya kamata dubu hamsin za ka bari sai kacce a ɗauki dubu arba'in a yi sadaka da a bar mu yalinka dubu goma ai musu shedi don haka sai shari'a ta sa doka wannan dokar ko malamai sun ɗauko ta daga conversation da gudana tsakanin sai na da ibn abi A lokacin da wani jin jiki mai tsanani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzo Allah in na mutu fa ba mai gado na sai ya ta guda amma tasaddaku bi yi mali ya halatta in raba dukiya ta uku in bar mata kashi daya kashi biyu in yi sadaka da shi manzo Allah ce la bai halarta ba komin yawan kudin ita da kaya ta cika ta zafi cancanta bai da wasu ko ita kadai ce gado sai ce a fa ta sadda da sulus da nis kan raba biyu ko rabi in bar mata rabi ni kada ka rabi in bar mata rabi zala ce la yake ta sulus sun raba uku in bar mata biyu in sadaka da guda zala ce as-sulus as-sulus kaseer innaka an tazara warafataka aghniya خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسون السيفنا ديواء كبر قادنك شن وداتا هو الولاء يعني كبر سلكا وصنا يتكففون الناس سنة برا والمتال عند وانا فيكه ديو متالي بصنا شهر أستاذي وانا دي تار إيالي أما بيشير يا مسيح دي ذا سرعي باين سمع ka tarar da ustazu yana da mata biyu da 'ya'ya goma sha amma shi baya da mashigar abincin sati guda da zai faɗi rashin lafiya sai dai matarsa ta je roƙo sannan su ne masu wata hanya ta nema ba yadda in ya mutu za su kashi kai su nema ya kare kowa ya yi karatu kowa ya ɗau allo ya tafi makaranta hmm? kaga kuskure ne wannan Lissawa sai ce, ka bar iyalinka cikin walwala da jin daɗi da ni'ima ya fi ka bar su alatan ya ta kafa sunan nan. Ya ta kafa yani, ya mudduna a kukom ilan nan, fa'ili, mutazallilin, khadi'in. Ma'ana suna miƙa hannunsu suna roƙon mutane. Wani hadisi fikihun da ke cikinsa na rayuwa yana da yawa. amma mu garin mu yan Najeriya musamman Najeriya ta arewa zama na musamman yake bukata mana shari'a to ka tsara ma iyalanka yadda za su rayu bayan ka domin galibi mai gida bango ne tun kana da rai ka tsara yadda ba a dogara gare ka ka tsokan ba ya za ka yi ya musu sana'a wani sai ce to ai makaranta bai kamata karatu ya hana sana'a ba in ne karatu ne irin na Najeriya wanda bai koyar da aiki karatun da za a yawon takardu ofis wasu, ana neman aiki kenan haɗa ilimin da sana'a muhimmi ne kwarai da ku sai koyi yadda zai rayu ba tare da zai gina gare ka ba nan da ka mutu daman bai dogara gare ka wanda wasu ce kwarai cewa idan kana da ƙananan yara kai in iyayen iyayensu ka yi su suna da wani abin da suke su dogara da kai domin yau da gobe ta koya mana cewa mu dai al'umma muke wadda ba ta damu da 'ya'yan wanda ya mutu ba za ka su a dangi akwai wadata sosai amma ba kowa da 'ya'yan wanda ya mutu ko da ko san da yana da rai yana da alheri yana kyautata musu amma in ya a ya kyale kamar in kowa ya bar su wasu za ta bar su ga haka wanda ke ta, ni wallahi mata ta ba ta sana'a wannan wauta ce jahilci ne بالتي بنين سنا وتما تاتا جتا كسا كاين تكسوا أمدينة الزامن من ذلك الصفو كل مسلمات وأكاسوا أنقوى اليهود جاوا كل بيهود يقول الله تشرفوا كتور دوس إيجا زمن جا بتسنيبا تاتاشي سدوس إيجاي زمن سيأكا قولن جا إتفشي لكوكا akan saka mun zala sassu ya yaƙe su da ke zan mai tafi kasuwa ba ita ke Da haka idan ta kama matar ka yi ta yi sana'a decently sana'a ta mutunci in su samu ne ba sai ta yi hulɗa physical da mutane ba a zamanin yanzu akwai sana'o'i da yawa cikin gida in ma ta kama din yanzu tana da mutunci da tsaron da zai hana ta yin abin da Allah bai yarda ba sai a daidai ne sana'o'in cikin gida akwai ƙanana akwai manya ana kunu ana kosai ana kunun ƙaya ko ana awara ana soya gyaɗa ana saƙa ana ɗunki na san telar da cikin gidanta take fata zuwa ko ina mata ke kai masa ɗunki amma da wannan ɗunkin suna gidan haya ta siya ma mijinta gida Na san wacce aikinta yi ma mata gyaran jiki lalle na sallah da bukukuwa da aure da sauransu ita ma wannan haka duk wannan sana'ar ta sayi fili ta gina filin da ita da mijinta suka tashi daga bishiyu ɗin da suke suka tare wannan yana baku labarin abin da na sani sai a ce ta yi libidin ta yi sana'a ci gaba ne irin wannan da mutuwa za ta zo masa baya tunanin ni yayansa za su don daman matarsa tana da sana'a to gatan da muke yi ma matanmu da ba su komai muke musu wani lokaci shi ke ja musu wahala in muka mutu muka bar su a ga yankin kudu ba haka ba ne su kuma na sabin har yayi yawa domin su kuma sai ka tarar da nan jawa zaune ki gidan matar ke nemo abinci kaga an juya in juyin mata ko Allah ya ce a yi wasici ga uwaye a yi ga dangi amma bil ma'aruf ma'ana babu wuce iya ko a faifai sai Malam suka ce bisa ga wancan hadisin na sa'ad kar mutum ya wuce sulusi to idan ya wuce sulusi din ba sai a nemi approval ga magada kallin sa duk abin da ya bari miliyan talatin ne sai ya wasici da miliyan goma sha biyu sun zarta sulusi domin miliyan goma ne ya ce magana ne kuka ce sassi a ko ba ga goma ne misali masallaci ta gina masa na miliyan goma ce sassi a a kuma ga sai a gina masa na miliyan goma shi ne hakkinsa sai a rage girman masallacin ko a rage kayan alatu ne ko yin siyan sa kan kuma in kuma sun gara masa siya mun amince mun ma kara masa uku a yi masa na miliyan goma sha biyar wannan kuma ba su da yawa da za su yaka ya ka tara amma su 27 kowa so yake kai ga abin da ka tara don haka ta yi wasici a naka haƙƙi amma kar ka wuce sulus wannan wata rahama ce Allah ya gare ka ma'ana ka cin wuri arzikinka bayan mutu ka in ka riga ka mutu arziki ya tashi da gare ka ya koma ga wa ga magada magada za su ci shi halak malak sai kuma za ka fuskanci hisabin sa gaban Allah cewa ruwansu in ma fashi da mutane ka suka tara ka ajiye in dai ka mutu suka gada ba wanda ya tasu da su bincike ka same halakka malak Allah ya raba ya basu ya kuma ka ka fuskanci hisabi to sai Allah ya cikin abin da za a maka sare sa ka ɗauki wani abu kai sadaka ma kanka da shi za ka kaga duk da Allah ce lil walidain wal aqrabin kana iya wasu wujuhul khair kana iya bawa marayu kana iya bawa talakawa kana iya bawa da'awa ko aikin alkhairi ko aikin addini da sauransu sai zama haƙƙi ne naka a cikin dukiyarka za a cire shi bayan ne bayan bashi ba bidde ne al-wasiyya bashi ake cire haka ta aje ga wasici domin wasici sadaka ce bashi kuma haƙƙi ne na wajibi saboda ka sai an fara cire hadisin malamin su ya kan aiki da abin da ya kunsa ana ce haƙƙan alal muttaqin yin wannan wasici wajibi ne haƙƙi ne amma akan masu takawa من دي فداغا كوتو تو ماتو اي ان سكيتو كو هرما وتاي تسع تبتم بتما ان حقا على المتقين قال المفسرين اللي ينجبو حقا على المسلمين ف يا ايها الذين امنوا زال انت الله قسمه هنا من قبل ان تمسوهن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين وأن دعك سكيس متاع وللمطلقات حكي لنا ما كان دعك سكي متاع بالمعروف أجيب دسودا إيجور بدون هذه يعني هي بتدبو بحر يا إيكو wani ya baka dubu hamsin ya kamata a raina don sun yi kaɗan wani miliyan biyar wani ya ta sun yi kaɗan na sha sasanta aure dalili ya zo a raba sai mai matsaya a kyautata wa matar wata a sai mata gida wata a ba ta kuɗi last wadda nake tunawa miliyan biyar muka matsaya mijin ta bata saboda ba komai bane gari shi amma talakan ya ce ba da miliyan biyar ina ya gan su to sai Allah ya haƙƙan alal muttaqi wannan jiyar da wanda aka saki daɗi wajibi ne a baka ba tsoron Allah haka in ka saki mace ba wai maganar rike kayan ɗakin ta wannan ai zalunci ne to ai ne mata su kai kai mata amma haƙƙinta ne duk kayan daga al'ada mace ke zuwa da su daga gidan ubanta to in ka saya mata a gidanta nata ne ko ka mutu ba su cin gado nata jin daɗin aure ne kamata baka da gado da kujeri da kayan kicin da kafet da talabijin duk waɗannan kayayyaki in dai ba a ɗakin ka fasanar suke ba in ɗakin ka suke na kai amma ɗakin da kake amfani da shi wannan haƙƙin ta ne ba a sashi a gado sannan in ka sake ta haƙƙin ta ne ka ba ta abinta bayan ka ba ta abinta kuma haƙƙin ta ne ka jiyar da ita daɗi ka rage mata raɗaɗin ta rasa gata mai kula da ita ka taimake ta ta yi zawarci ai ta faɗin wannan cewa hukumar saudi arabia ba ka saki sai kotu ta sani in kotu ta sani kuma sai ta ayyana maka abin da za ka bata na jin daɗin zawarci wani lokaci ba sai an kaddara to wannan irin ta tana zawarci shekara na sai a cikin shekara to kai mata ke nan da shekara wallahi jama'a shi yasa fa saki yake da waya saudiya kuma kotu ce ta umarce ka ba wai kana so ba dole ne za ka yi sai ka ce ba alƙali Allah ya taimake ka ni fa ka ga duka duka sallan ina da wuce miliyan takwas kuma kaga ina biyan haya miliyan ɗaya da rabi sannan motar da nake da ita nan da shekara takwas ban gama biyan ta ba miliyan biyu ake ɗauka sa duk azara to ƙarshe ne suka rage nan sai su yi ɗauka wani suka ba ta rage yanzu duk abin da ya rage miliyan ɗaya da ita kwan sai su yi samar ta dubu ɗari takwas ta ji dubu ɗari takwas duk wata sai a rubuta ta haka tana karɓar salari sai ka je wuri mai pos ƙar kai mata dafa dubu ɗaya an shekara uku ina muna yin tsaye wannan dokoki kuna saka muna yaya da yawa kuma lamarin namu ba inda yake da ban haushi ita da ya sake ta ya kwace kayan ɗakinta yana kana bin sabaki ya ƙi biyanta sannan kuma yaran wai ya yafe mata sarkin wawaye samun wuri ne wallahi dama ta fara cire haure yanzu ba su kake haƙori ba ba baka sani dama ta ba da cire haƙori ba ومن بدله sami abu. سمعه وان دي تنزى nan من ya ji shi. innama ismuhu alal ladina yubaddiluna to zulubin canza wasiyya ne yana akan waɗanda suka canza shi kenan ana iya wasiki ba sai an rubuta ba a sa shaidu amma in an rubuta ya fi to aka rubuta din ma wani na iya zuwa ya canza shi ana yi sai mu ce ɗauka takardar wasiya ya je ya canza ta musamman in figures ne ya ƙara zero ko ya kankare zero ko ya mai da wanta ko ma sabin ko 6 ta koma 8 ko 3 ta koma 8 ko 6 ce duk wanda ya wannan to zulubin sai da kai wanda ya nuna kenan idan mutum ya yi wasici wasici na ya zama amana isa a yanzu abinda ake yi za ka kira lauya ya rubuta da yare irin nasu na doka yadda ko ta kama an je kotu an amsa istilahi wanda babu damar a yi jikin manufarka za a kai kotu ta buga hakimin cewa eh ta san da wannan wasici na idan kai wannan ba wanda sai canza maka wasici sai dai duk da haka mutane suna da irin nasu dabaru in ka san wannan maka san wannan sai a ji a kona takarda wa hayya dai fa inna ma ismuhu ala allazina yabdiluna wanda ya wata shi kuma kafa zulu inna allaha sami'un alim hakika Allah bai cikakken ji ne da gani haka lokacin da ake wasici Allah ya gani kuma ya ji sannan wanda yake canza kuma Allah yana ji yana gani ba haka a ji tsoron Allah Wannan khafa min musin janatan Allah ce wanda ya ji tsoron yin zalunci daga mai yin wasici aw isman ko mai wasici daukan makarta wani zunubi fa aslaha bainahum yayi sulhu tsakanin su fala isma alai babu laifi akan babu zunubi inna Allah ghafurur rahim hakika Allah bai gafara ne bai tsaka da nufi da da zalunci a wasiya shine ya wuce gona da iri akwai wanda sai ya ga rashin lafiyar ajali ba ma wasu yake ba sai ɗauki duke ta kyauta da ita to duk abin da ya fi ciwon nan na ajali is subject to review za ka iya kotu ka ce ma alƙali gaskiya gidan man da ya kyauta da shi na wuri kaza da kwanan wata kaza lokacin biyu yana jiya wadda ya kama tashi zai ba sannan babban motarsa da yake shiga jib sabuwa ce duka duka ba ta yi wata shidda ba ya ɗauka ya siya bar ma direba kuma wannan wasu ya kiran kaza wata kaza alhalin duk lokacin an riga an gano yana da chronic disease wanda bai tashi sannan kaza duk ka gano su ce za ka ina buƙatar wannan kotun mai alfarma ta yi ni biyu ta duba kuma mai yadda da wannan tuka ba saboda yanzu ba haƙƙin sau dukiyar ku ce almubazzaranci ne kaga in wasiki ne sai a ce ba a yadda ba janafa au isman ko ya ɗaukar makasar zunubi sai ya ga rashin lafiya ta kan kama mata da ba su sai kace ta ko zan ka gane shi wannan ka gano cikin ciwon ajalin nan ne ko da an yi wata takwas ko shekara biyu shi da bai tashi ne sai a sai kotu sai alƙali sake review kuma ka tabbatar zalunci ne sai a dawo da sai a bata gado a kan nan matsayin mata sa sai ta kama sai kuma a raba da shi a bai one over eight ko kuma sai ya rubuta wasu document na forgery amaryarsa misali ta kaɗai ke وكدروني فيه ربو تعالى سورة عايبين ناتي وشيني قال لك واني يبطور آيها كفا أصلح بينهم ينصره مكانوس يعني نصف بذلك وشيك إذا ما أنا أصوي إذا كان شاورة أبو أني ما يصنع عبد الله ذاكي عبد الله ذاكي سعى أواني في الله ذاكي كما تكي كان سلو تخانوس فلا إسم عليه بايدة بتاولي في أكام وتوين هكا أجل قرين إن كاغمو تنزيي زيي برنا أول وسيتي كلورة بشي كجارة كجاه رأيين ستغسيا كلورة بشي أبن دعجي إن الله غفور رحيم أتيك ألا بيقافر عني مميت بكي نتي دو قرينو داشي قبش كما قانا عزني بوما توب بسم الله الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم من أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta maku azumi ya Allah amfani da kalmar kutuba. an rubuta ma'ana ba za a goge ba sauraka ya tabbata kawai ku karɓa ku ya kuri amma kafin nan sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu istinqaf Allah amfani da kalma mai nuna kai fa matsayi gari ka shesa za a baka umarni kai ba irin sauran mutane ba ne kai mummuni ne kana jiran umarnin Allah to kutiba alaikum siyam an wajabta muku azumi kama ku ci ba na min qablikum kamar da aka wajabta ga na gaban ku ba ku ne farau ba ka abu ne da an saba yi ba wata wahala ce wanda ke kashe mutane ba sannan kuma amfani gare shi la'allakum tattaqun domin ku samu takawa abinda azumi ya kunsa na barin cin abinci da shan abin sha da kusanta iyali yana sa zuciya ta karkata zuwa ga Allah ta samu takawa sannan mai azumi yana shiga wani yanayi na sukuni rashin nishaɗi bale ya samu agalin mata ƙawata samu sannan mai azumi yana ɗanɗanar wani yanayi da talakawa marasa suke ciki sai ya gano a shirin da ba su samu abin ko hala suke yau mai ƙara masa tausayi da jin ƙashi da yin alheri ga wannan shi ma dalili ne na takawa sannan mai azumi galibi yana nishaɗin ibada shi sa ga mun cika masallacin nan dam muna sauran tafsiri in ka sa tafsirin nan ba za a ba za a cika ka ba duk saboda albarkar muna azumi ne da ga shi azumi yana samar da ne yana samar da takawa sai ce ayyamin ma'adudat ta kwanuka ne kirgaggu wasu malamai sun ce ayar ta fara sauka ne bisa darut rana ta ɗaya ka yi azumi rana ta sha ɗaya ka yi azumi rana ta ashirin ta ka yi azumi shi kenan ƙari ɗan kwamuka dai guda uku ba yawa ke to da suka ce ashe ba wahala saka ce to dan na ɗaya ku kai goma da na sha ɗaya ku kai ashirin da na ashirin da ɗaya ku kai talatin ko ashirin da tara wasu ba da suka ce a su dai kwanukan ramadan da ne alaƙi ta ayyaman a duka ƙargaggun kwanuka ne in kun yi haƙuri don wucewa za su yi ya gashe muna ashirin da ɗaya kuma kowanne mu je yake kamar je ne muka fara duk da in kwanukan da na ƙarshe akwai ɗan zafi akwai ɗan wahala amma dai har suke ya saba in kwanuka ne da za su wuce haka muka yi na bara haka muka yi na bariya yanzu mun irin muna littafin wajen azumi ta sarba hamsin na ramadan wanda muka yi cikin yarda Allah da amincewa a kai bayan ta yi haƙuri na bada zai wuce na baɗi ya ya wuce na baɗin baɗaɗa sai ka yi duk tsawon shekarun da Allah ya rubuta kuma akwai da daraja a jikinka tana nan ƙara lafiya kawai ta yi ayyamin ma'aduda ƴan kwanuka ne ƙirgaggu ba su da yawa don haka kar ku yi raki wannan faɗin nau'i ne na lallashi ya yi wallazi na amanu lallashi ne ku ci ba alaikum lallashi ne kama alaikum lallashi ne lallakum tattakun shi ma haka ayyaman ma'aludat yan kwanuka ne ne wahala ce jama har yanzu a kodin da azumi na ba su biya amma dai tsakani da Allah mu dai kasan da mu gode ma Allah duk inda ka yawata duniya ba Najeriya ba za ka ga waɗanda ba su azumi suna da yawa wallahi da na fara zuwa Sudan sai da hankali na ya tashi لو انت القلب ميزه بقى كتل ورا تضمه وقيم حلات العصير هيك السودان ناكين ابا جيما سومن في كل داجي رسالي بكويارة وين اما انا دي يمي يلي بمال بلا دينا بولا رين سيدا وين زاكي كورولا مكي سيامو لوك... ننقو لوكتين لا غنسو كوئنا متعجن ايكي سكي انا نيك امسونا شاك درانا بعزمي درونا بسكرة ba mata tafiya bane ba marasa lafiya bane ba su iya ji kuma a fili suke sha ku kaga duk abin da nake sake game da alherin yan sudan da karimcin su da kyawun halin su da ni ina ganin Allah bai halitta mutane karimai a hoton in adam Allah bai halitta irin yan sudan ba amma dai nan za ka ga suna da mutane masu ɗimbin yawa kasalalu da ba su iya ibada ko kuma a nan duk da ɗaya yabo gani suna ɗan ta'adda ma yana zo saboda mu ibada a jikin mutum ko halittar mu ne kuke wani ya rasa ce duk duniya ba inda ake tadayyu addini aikace na ibada kamar Najeriya ce ɗan Najeriya ɗaya ne Kirista ke taya wata ƙasar Allah da ya fito ki alamun zama Islam wani ya fara ko shi masu yawon duniya kaji wata shaida daga wani malamin jami'an madina ce duk duniya bai san wanda ya shirya ya mutu kan addini suka wata najeriya ai hada kiristoci ai ɗabi'a ce a jikinmu shi yasa in ka samu ɗan najeriya imani to shi ke. shi ma ɗan siyasa in ya samu ɗan najeriya ya dana jam'iyyarsa to shi ke sai da fara cikin tafiya sai su kuce sai koma ta jam'iyya sai kuma su zauru kuma an bi shi a yi kyar <laughs> ɗan najeriya yana da ra'ayin rikau to wai duk wannan lallashin da Allah ke yi mana yake nuna ya nuna cewa ibadar tana da daraja kuma ubangiji ya yarda akwai wahala a cikinta amma kuma yana son mu yi domin maslahar kanmu shi yasa ya nuna mana sannan sai Allah ya zo da ranku ya ce kaman kana minkum maridan ko ala safarin a cikin wanda ya kasance ba ya da lafiya ko yana cikin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to azumin su zai kasance na wasu kwanaki da zai kirga ba cikin watan azumi ba haka yau yayi tafiya to yau ya sha ruwa can cikin shawwal ko zulqa'da ko zulhijja ko muharram ko wani lokaci daban wannan yinin da ya sha ruwa ya yanka shi وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين waɗanda ke iyayensa idan ba su yi ba su fiye da talaka wasu malamai sun fassara shi haka cewa wata marhala ce ta azumi Allah ya wajabta azumi amma wanda yake jin baya iyawa da zai so yi ba kuma yana iyawa to ya ciyar da talakai so ne ta to don ni da ciyar da sabarin ya azumin bada har mutane suka saba sai Allah ya ce kuma shi da muku shara salai su can gaba ya ce a'a yanzu dai kowa ma yi kaga in haka nake mishi wata tadarrus kamar da karanta giya ta tadarrus aka wajabta shi ma azumi ya tadarruj a hankali a hankali ko suka ce ba haka ake yi ba wa alal ladina yutiquna waɗanda ke yin sadaqar kamar tsoho wanda ya tsofa taguf jikinsa ba ya iya rike yunwa ba da rike kishirwa da marar lafiya wanda rashin cin abinci ko rashin shan ruwa ke galabaitar da shi kalaci to waɗannan su ciyar da miskini ɗaya haka idan azumi kwana talatin ne a ba da mudu talatin na abinci فبعد إن جارن سبسا كفتور محمد بن صالح القسمي رحمه الله التي فمن تطوع خيرا واللي تطوئي نا الخير معنا يي إبادة بسا كسنة باين فر اللي يقارى دنافلة هو خير لون الخير نبدي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون في أزمي الجيل اللي جاي لكم إن كنتم saboda me saboda azumi sirri ne na Allah tsakaninsa da bawa shi yasa Allah ta'ala a asumu li wa ana jini azumi na wani ni kai ke bada ladan malaika ya kai mu ta kai azumi ne sani da rubuta maka in ka bada naira dubu malaika sani da rubuta sadaka in kai tasbihi malaika zai rubuta ladan tasbihi amma azumi malaika bai san ladan da Allah zai ba zai da rubuta kai azumi ana azumi ni ke bada sakamako Abin salasa ya ce duk wanda ya azumi yini ɗaya saboda Allah, Allah zai nisantar da fuskarsa daga wuta ta ce shekara saba'in. In ji ba ba alheri ne kai? A shi yasa in mutum ya zo yana ta neman rahusa sai ce wasu za ka san aljanna ne. In dai abu ne da za ka yi shi ka tsallake kuma ya hana ka shiga wuta. Na alheri dai gare ka. Ka karanta sharu Ramadan? Ka karanta ba. eh to sai a bar shi gobe sai mu tashi akai in Allah ya samu cikin masu raya kira wasu malamai na ganin wa'alladina yutiqunahu tana maganan wata marhala mansuha cewa in kana iya yin azumi amma baka yi baka ciya daga baya aka ce a kowa ma ya azumi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko kuma sun shaida min kun sharafa la sun aya ta kuskun suka ce a'a wannan aya tana magana game da waɗanda ke iya shi da ƙyar ka duk wanda har abada da ƙyar yake azumi to Allah ya masa rahusa ya yi ne ya ciyar kaga mai chronic ulcer wadda ba ta iya zama wanda bai iya zama bai sha ruwa ba yana iya shiga na rahusa amma shawarar da muke bawa masu ciwo kullum ka tashi da azumin ka gwada na yi ta gwada haka ga wasu sai ni ban yi azumci abin da kai ka gwada zuwa karfe goma in ka ji kawa la kaɗan gwada ka zuwa sha ɗaya wallahi akwai wanda tun daga wannan shekara yake azumi kuma da ya ɗauka bai iya da gwaji jirgin sama ya tashi za ka ka gwada ka gani in kana yi amma da ka ji za ka galabaita to Allah ba ya so ku kashe kawunan don haka ya sha ruwa ya ciyar amalin sannan wannan masu amanin marashin lafiya amanin din abili har abada ba zai iya ba kamar ciwo ka ba a warke da ciwon da likita ya tabbatar ba a zaton warkewa amma duk wanda matsalarsa mai warkewa ce to shi ba ciyarwa a kasa sai dai ya bari ya ranka bisa ga haka fatawa mafi inganci ita ce bai ciki da mai shayarwa tun da gaba ba ta da ciki gaba ba ta da goyo to rankawa za ta yi ba ciyarwa ba wallahu a'lam sallallahu wasallam baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين